من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه شدة نيكو بكوي يو شدة لوطن ضياء وطن المحرم hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. Muna cikin amalul kulu. Eh? O da shi da na zage ku? To, a ce da shi da shi da na min yawa. to ainihin arba'in da bakwai ne muna cikin sabuwar shekara ai kun san ba ta washe ba sosai sabuwa ce am inda ina ne ake ni eh? Abdi, ke da ƙarshe da muka ɗauko nan muka yi sabon babi muke to ga ilawa suna kala mu shirya a ko eh ban je ba fawaidu na wai na gane ba ban gane fawaidu ba shi kai kana to ya zan yi gane ni ba kuma ba wannan wanda nake eh ni na san jina ka kawai ba dai a mazal kulubi to ina inda ake alfawa'idu ba fawa'idu ba babin da muke ciki o nawa wanda take karanta ba angin dia na ni nak gaban shi inda aka taso na san inda aka taso yawwa kasar kulbaha'in walwa hoshu to shi nake so in abu nan to inda ma muke da ya ba alama ta ma ta farko kenan kasaratul walwa hoshu shi ne kawai nake so in ji shi wannan ne, taimin nune-nune kefaratul bai kaji ko inda abin ya kai lamarin jagule min كثرة البهائم والوحوش كو أمباراني تو هنا راشي ها تذليل العبد للإنسان وعيبا كما أولم ها وانا نفع مفتاحه ya na ce ce yau miftahu ne na ɗauko saboda na tsaya a baya ban kai an da wanda mun kai kawo yau mai wuri ya zo mai tabar mai na dai <laughs> yana lallai ta bace ne na je na je na fara duba dauri na sa alamomi har sun yawa na rufa ma in da ma wai menene ma za a yi a ina ake yau aka ce fawa ido ne ko ala da'ira ga ɗauko shi ido za a yi shi a haka to alhamdulillah na ku fara duba shi to amma sai ban ma duba sai na ɗauka wannan kawai gyara ba a yi ni na go in yi sa mai zuwa da na fara yi na jira na sati mai zuwa da ya zuwa da ta kada la mai shi ka huta kanka ani abin yana tattar tafin na aje ashe ban ma zo inda za a yi karatu ba fata fata تذليل الأرض للإنسان sauƙaƙa ƙasa ko sarrafa ƙasa da horar da ita ga ɗan adam Allah cikin ni'imansa da kyautarsa wannan ƙasa ya sarrafa mana ita muke yin abun da muke so a kanta. ba don Allah ya sauƙaƙe ta ba tafiya a kanta ba zai yiwu ba inda an yi tarairai duka ga ai tafiya da ta zama ko aka yi ta duwa so duka ga wurin noma ma kansa ya shi wahala to amma Allah ya sauƙaƙe ta wa al'umman annabi Muhammad kafirai da suka yi tawaye aka ce to ko mumina ku yi amfani da ita ba amma kada ku ba wa kafiri gurbi kasa ta Allah jama'a na Allah sannan kuma kasan nan yadda aka ke mata ta ga kayan ciki da za mu ɗiba dutsen ciki kare ya ishe mu قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan da ya halitta mako ƙasa ya bani adama mu ne zalulan gata nan horarriya sarrafaffa famshu fi manakibiha ku yawon ku a sassanta ku yawon ku a doranta ku lokaci halal malal min rizqiha ranar ike magana yawan dabbobi ina ka duba za ga shanu garke garke garke ga sunan sahara ba bai su yadda yake faɗi sai na ga kaban sahara masu fi mu dabbobi to garken awaki bare gawaki garke garke ga kuma jerin bareyi gada ga sunan babu sai iya abun da ka gari yawwa ita ta gindin filar ce da ta hashi babbin daji ga makwaren daji kayan cikin kuma kasa ga bushiyoyi ga gabiyoyi ga batsiyar batsiyoyi cimololi jabjai zai da jam'i bai da jam'i ko jabjuna nama gashi nan wadatacce aka ce kulu mai riske ko ba yan adam bari ma ka kama dabbar nan ka sharɓa mata wuka kuma lada za ka samu tun da ci za ka yi tana jin zafi irin zafin da kake ji ba ka da take kyakyari ka kama ka ci to ga abin da Allah ke so a gare ka na rifkiya wa ilaihin nushur أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوقع عليها وحفرها وشقها والبناء عليها ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها kafin akbara Allah ya ba mu labari shi fa shi ne wanda ja'al al-arda zalulan ya halicci ƙasa sarrafaffiya ana iya komai a kanta komai ake bukata na bukatun ɗan adam ana yi a kanta mun ƙada kama ce maka ta mai ƙauya ƙasar nan tana da me yake da suna eh, ji tana gani tana da rai tana da mai duk abin da ake ba Allah ya mata wa eh, itiya tana da kasan ainihin ro'an aukar han ke nan mun kada tana mai biyayya ga Allah mun kadil wada'i ka duba za ka taka ka tafi a kai tinkin tinkin tinkin tinkin ba ka ba kowa sun ce tana juyawa don juyawa ta tabbata amma wanda suka ga juyawan ko suka kwatanta juyawan juyawan ya wuce iyaka ya gagari misali amma ko hajijiya ba mari ka ɗauki diga kai ta fara kai ƙasa za ka tsoron kasa haɗe tare da matana haɗewa lil wadai wa hafariha tana karban haka da Allah ya ta tattaura ba ta haƙuwa nan ma matsala ne wa shakkiha ko faffaha ta shakka shi koko shi koko ai mata me yake da suna ba banda haro kafin haro kafin Ai mata kafu kaga an sa wasu manya-manya sun kewaya kaga biya sun haƙe ta sun matsa mana irin wani haka wanda lokacin ta ga kaman sun kara fata ta nema to amma wannan tsari ta da suka yi don mai haro ya eh, zo bi ta kai shi kuma ya je ya dawo ya burkuta ya burkuta daidai jan kunya daidai a shuka abin da za a ci a shuka gero mu dai ba ma iya yin wannan abun a shuka dawa a shuka shinkafa a shuka abin da ake shukawa wal bina'i alaiha da gina ta gini a kanta na ga wata ƙasa a noman eh, inda yamma da wadda da ya zama na da ma a batan kai nake yamma da waje za ka ga wani kaman totuwa ce a ƙafa eh, na irin totuwa irin abun eh, rediyon nan abun da ake sa ko kari ake tara wa kwalin an sa wani inji a ciki a fashi ta nan a fashi ta nan to da kasan wani abun haka akan yi. sama kuma a kwaɓe take in ka sara diga sai ta nufi in ka allo ta ba ta ƙwallo komai ba kamar wani tuwon kamar wani me yake da suna eh, tuwon dan wake ka tsara sosai sai da gwaninta ka tsallana ka zaftaro sai ka zaha hannu sai ka zafi ta ka jefa wuce da haka za ka daɗe kana wuri guda ta amma gaba gabata wuce kafa biyu kana barin kafa biyu ga ta nan kuma tukus tukus tukus tukus tukus kamar yadda ka san wannan eh, totuwan amma ba a area ba gidansa ba duk wurin ina gani in ka cire ban ga mutum in ba ka kama hanyar da waya ba ai da waya maka ga wurin wuri ne dole zai ga ana duk gine da aka yi ga karfe ga wane ne duk ginin garin ma daban ne amma wannan in yi shekara ɗari ba kuwa cikin zai ware shi to da a ce an yi duniya duka haka idan an ji jiki alaikas ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة بتكفن جميع بعد وعلى تجاجر تهانا كانت تزعجين أثار بات صاروبا على من أراد ذلك منها وأخبر سبحانه شيني الله تعالى يبادر أنه جعلها مهادا ya ya ta fida mahadu wanda ko kuɗin jinjiri zai kwanciya sai in imuwar ba abin da ya tada shi wa firashan wa bishatan wa qarara wa kifatan wurin rayuwa wa akhbara annahu dahaha ya mulmulatan wal arda ba'da zalika dahaha wa tahaha duk wayannan kalmomi Qur'ani ya yi ada, da firasa bisata qararan kifatan ainihin sai da haha wa akhraja minha ma'aha haka ya darwanta, da ruwanta ma'aha wa mara'aha da wuraren kiyonta wanda akwai inda ke tsirar da ciyawa wata ciyawa yadda kasan shi ne ya eh, ba ma shi ne ba shi tuzin ya fesa ta ya ya fata gata nan ko irin ya zauna da rani ta mutu da damina ta dawo wasabbata ha biljibali ya kafe ta da duwatsu ko ta ina duwatsu ne kinkima kinkima da aka kafa kasan da su ai kaga nan me yake da suna yamman riga sannan ma hanyar jirgin nan akwai wani wuri mai ban mamaki jami'a ce da menene yan mutanen na malam haka suka dinga kwaba ƙasa aka dinga haɗawa da dubai suka haɗa ƙasar da dubai kasar da suka abin su sakwala وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج يلا بكى لادي فجاج تم كافين بطول بنغي رونا زيريا انا كتبيا ليغا اقها ما هنيا فانفانا هنيا غاصة فجاج بغداري الله ايمن اي سقطو اي اقرأ ai ina ne haka ake zirga-zirga ake tara kaina yanzu labukan da ake da su ne kawai kan mota masu illa san miƙe wani wurin illa su karkace saboda suna son gada a wani wurin mun mafi jaji wataraka da hanyoyi wa ajara fi anhar ya kwararar da rafuka ciki rafuka kananan rafuka kaga irin rafin kaduna nan wai kada dame ku da tambace to kai me yasa ba ka sani daga ina yake ne <laughs> rafin kaduna nan inda ya kullo a aina lakwaja ko dai lakwaja ya yi hmm? yau amma dai ya fi dai nan ya haɗe da lakwaje to amma nan inda ya bullo a ah, benue da take can ina da ba akwai wani rafi ni da na ɗauka wancan rafi da yake bullowa wata guru ko da ke guru nan haka take ko ƙarshe guru da kano sun da za a je kano nan haka ke to rafin bino ba shi ne na numan ba eh, rafin bino shi ne ya bi shiga ya haɗe da gangula daga daga bisa da gangula ta taso daga can wajen biyu suka haɗe a nan numan suka suka haɗu wannan ruwan safari iko bino kwanan cewa wannan rafin daga daga kamar yake hmm? ne wannan dai magana ta yi kwari ban je na ga inda ya bullo ba amma magana ta da karfi da kamar yake to haka kuma ruwanka mai daɗi ne abi a yi zam a yi wane ne shi nan dai wani shiri na Allah an yi kwararo kwararo a duniya takan duka don a samu daɗin rayuwa wa ajara fi hal anhar wannan su rafukan da ake magana da ƙanana ƙananan kuma rafukan wal uyunu ga kuma idon ruwa akwai inda za a ce maka ruwa ne ke kulla ruwa ne ke kulla ga don jita-jita da ban san magana za ta yi amfani ba ban za ta yi amfani ba da mutum shi ma irin wannan abin ya bi an ce kamar daga dutse yake wani dutse yake an kai ruwan kawai wal uyunu ga idon kuma inda za ta ruwan kawai yake kulkula yake kulkula in ka je kasa ba wasu gaban da ranin Allah ta gama lan dausa yi ne ko in an kawo muku ji ba ku kula da shi kuma malamin mutu sani kana kallo wa baraka fiha ya sa albarka a ciki akwai matsalar da za ka je ka tadda kawai da ranin ka haƙa ka tadda shi ya yi dunkule abin jini fiha fauqaha fi'a yani ka ta ga doya ga rogo gwaza ta su makani ga dankali ga kai ƙasa kaɗai wannan kayan ƙarƙashin ƙasa kusan suna ne masu ishe mu rayu tunda kaga yanzu doyan na an kaman waya abinci ne ya shirya abincinta a cikinta ta ganar shinkafa ƙarshe ta ka gero ba yi a wurin can dankali ƙarshen an sa doya da ba za ta yi ba can kaza an shirya ne abincin da za a fama ciki kai ya waje ba mu gode wa Allah abinci iri sai fa kaga fa dan gata amma wani zauna a cikin gari ke ba abinci yunwa Allah wa wadare da kututture kututture ya kama na yunwa to idan mana abinci Allah ya ba mu abinci kututture bai yi sai ana muna abinci ba muna da abin da za mu ci muna da abin da za mu sha ba mu ubangiji ma ta ce wa ma min dabbati fil ardu illa ala allahi rizquhu ba wata dabba da take tafiya diddik a bayan kasa kalli kiyashi sai da Allah ke da shi manyan sa ruwa an ciyar da su ya za a iya bar ko kaɗai ya za a ko yan Najeriya ko yan Arewa ko yan Kaduna ce ko ba za ku samu abinci ba sai kun yi bara wallahi da abincin ku koma a cikin ƙasa ba ku je dai kun karɓi abincin ku ba ko ka zaɓi ƙasƙanci shi ke nan ku Allah ya ci gaba da ƙasƙanta ku ko ya bar ku taimakon da ke muku ya cire ya bakku nan ku yi jabaran ku ku ta jawa dangin ku bakin ciki duk wani dangin ku na Allah Allah Allah wani rai an shirya abinci a cikin ta duk garin da kaga dama akwai abinci ne ga yamma nan abinci kaman banza kuma gana ne ta yi ko koma gabas kenan ko za a ce kuma kira shi yadda ma ga dama duka saboda kanan nan ma abincin da nan qaddara fiha aqwata wa min barakatiha daga cikin albarkan ƙasa annal hayawana fi kulliha wa arzaqiha wa aqwatiha takhruju minha gaba daya masu rai hayawana fi alhayawana fi masu rai ake nufi mutane na ciki masu kafa hudu na ciki kafa biyu na ciki hatta yan sama ma dai a cike suke ci wanda suke shiga karkashin kafa a tara su ma duk su na nan a wannan kafa hayawanan kulliya wa arzakuha da abincinta wa aqawatuha da abun da za ta yi karfi da shi ta kakaru jumin ha yanzu yana nan kwarin abincin wani ne ko yanzu wani yaro na kala na haɗin yawo ka iya shi ka ji ya ce yi da gaskiya yi yanzu kana ganin abincin na ta gudu kama an ka je ka ɗauko kwanon ka ba mu yadda ba ta dukali abincin wani ne ko da ce daɗi gare shi kuma ikon Allah bai haramta musu ba halal ne in kai musu dariya ma kanka kai wa dariya ana hasayar da shi a ko ta ga kana neman kuɗi yanzu wannan ba dandanan za ka yi kwano guda ba ta ce ake sayarwa ake waƙa-waƙa ta karu jumin nan don dai mutum ya girma ba don haka ba sai haka wata dubaran shi ma kaga ya tara ya tara ka samu mudu zai ko mudu uku ke za ka dubu uku ko aliyu ne aliyu na gan shi da fara mudu nawa nawa zai aliyu ne wasu fara na da su ya kai wasu daga wani munana eh amma dai kan fata maka abinci dun da mutum ba su gan su don in ya ci gaba da fata faran nan in kana nan ba za ka ji ba na ce maka da ka kai ko fita da kayan ka ce malam a dan na ce na ji ki fita da boka ko ce shi uwa wuce ya sayo in kusa da garko ya sayo su ce to amma da wannan ba farin garko ne ba kawo ba a kai hmm? kawo ba kai gaskiya daga wani wuri aka kawo su ko can arewa ko can kudu ko can ina ne da aka ɗebo su aka kawo su kuma da kuɗi ya sayo min ha wa min barakatiha daga cikin albarkan ƙasar nan annaka adu fi alhabb fa adu tu'adu fi ah, fiha sai ka aje kwaya a ciki ka ɗauki kwayan masara guda ɗaya ka bunne ba sai da muka dinga samun masara mai kwaya dubu ba da kuɗa wancan ba raga jejeru ne haka ba raga can ne ai muka zo da dogaye doga iri ya dubu in ga zo a kirga idan aka ana baran masara aka gaji sai a koma kallon ikon Allah da <laughs> kirga kirga a na samu wannan dubu ɗaya da wani wancan ma zai tsako na samu wannan dubu da wani abu kwaya ɗaya ta ƙarƙa bunne kuma ƙarshen ta mata goyo biyu ta Allah mai iko ya za a ce mu dafa abinci kai Allah Allah ya ba mu abinci sai dai mu lalacin mu ya kashe saukancin mu ya kashe mu tunda ana na ji labarin a ce akwai wasu ƙasashe duk wanda za a yi na sama tare shi sun fata ƙarƙashin ƙasa suna ta tara shi in an yi shekara na ba a yi ruwa ba su wasu da damu sai mu ba shi nan a banza hanya muke masa gudu hanya muke masa gudu da ruwan gashi nan sai gashi nan in ma ya wuce in ka kurkura ka haɗa ɗan kusa kusa ga ruwa nan kusa da wurin amma kuma su kwafai noma rani da damina rani da damina ana ce wasu wai har akan tsoro suke noma har akan bene suke nema muku ga daji nan dabbobi ne a ciki ba ko dabbobi ma an bar mana menene ma an bar mana duk a ciki sai mu gode wa Allah mutanen mutanen Afirka kasa yan Najeriya mu tsaya mu bauta wa Allah don dai kowa ya riga ya mutu ya shiga bala'i sai dai in aljanna ya samu فيها الهم فتخرج فتخرجه لك تقول بشيء tunda ai kaga in je ka aje ta ba kai za ka binne ta in dai kwana ka za ka je ka matsa hanci ka matsa ya yi kasa wannan ya yi kasa kamar yadda ake kyankashe ɗansa ko ita take kyankasan masaransa kuma ba kwanta ba ne ba ne ta kyankashe laka aba afa makana nonkin ban nonkin abun da kau za ka je da ƙoƙo ka shuka in ka tafi tsayawa sai ka je da buhu riba wanda ya haka ai alahira zai ninka ma guda ɗaya goma muke zai ninka ma nankin haka dubu guda ɗaya zai na gaje sai ya ninka mun gani daga duniya to da ƙwayan masara guda da aka shuka tara sai goro ɗaya aka samu dubu an yi ce zai baka a rodi ɗaya zai biya ka dubu rodi dubu zai biya ga masara kodabo ɗaya ake maka ga an samu dubu a kai ɗan na da dama son kirga ban dai cikin waɗanda suka kirgan amma dai ana tsagwata ta min ga wannan guda dubu na ke tona yi karena gajiya da aiki ka ada da ke ada a apa afa afa afa makana saboda haka nan in yake masu ciyarwa fi sabilillahi zai ninka musu ɗari bakwai zai ninka shi dubu ce za mu ce sadakallah wallahi Allah ma huwa inda ka bi alfi na kana wa min barakatiha daga cikin albarkar ƙasa annaha تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء أي أن تحمل الأذى على ظهرها كان كده كذنت أخبار أخبار domin da ke ɗiban kashin shanu kashin awaki kashin raƙuma kashin kashi amma ban da dan adam dan adam kashin na adam ba a tashi da shi دون نجحوني با آسوه دشی با آچوت دشی با آمینه زید اغبت دشی نجفه چیز کما ون نن نجفن ون ایچه نجفن نایرن دا راس فتنگا کیا راس فتنگا کیا راس فتنگا چیوان اینا اینا دا ما تلا کرا اما دیکھ سو سکی امپانی دشی سجی شو اما مسلم چیچا پر نظر تعمل الازا على ظهرها وتخرج لکا ta hiddo maka min bataniha ahsanul ashiya ka dubi tattafi in aka wanke shi gwanin ban sha'awa to amma kusa kusa ta kafa yake wa anfa'uha fatuwari minhu kulla kabihin ta koye ainihin fatuwari sai ta koye kulla kabihin minhu da abin da ke ciki yau kabi hatta mai illa wannan kaman wannan talib din ya ɓata wurin nan ya ɓata wurin nan da wa'azin da ke wurin nan wani gori ba aka zuwa wani ma kwanne kunka kankare ne aka zo aka buga su aka zuba su har injin da ɗaya an ɗora aka yi amma ɓangare nan ba su ɓata ba amma kafin a zo a sa in tare na ƙasa na ta haɗe su ta haɗe dama idan mutum in ya bai wani abin tsiya sai a ce cire takalmin ta kai sai in ya ce ba ke gobe in kafa ke gobe muka kama kalifi sai ka je ka dawo sai ga kowa na tsoron tafiya kai in babu ta haɗe ta gyara mu gobe da sun ranar ya ce azalaban gayi nan Allah ya kwace in gabi haka ya ta haɗe shi ya fata da take iya haɗe ka da lokacin da na bar nan masallacin na koma ɗaya daga cikin azuzuwa nan ana wannan aiki nan shekara ɗin na zai na faɗa da kama da lidali ta tawai na ta rike in na kama ta rike ta kama in na ji sai ta ɗaye na ce ah, haka rami da ke kafa duk wanda na ajiye shi akan kafin to na da na zai kusan raba biyu muka yi ita ke kwace rabi hmm? yanzu ka lura ko kai kai rashin lafiya na kwana uku ko kwana bakwai ka kwanta a gida ka kwanta irin inda akan wannan kafin sai ka ga ta fafo ta rike ka tun ban mutu ba za ki kama rike ni kasan kuma kul ɗinka akwai lokacin da na kwanta kwana biyu na kwanta a nan ɗakin ɗin sai na ga nan kul ɗina malam yana ya fara talibewa alaman na kwanta a ƙafa ta fara ciwo ta fara menene ɗina ce ikon Allah ran da zai je kabari kuma sai abin da hali tun daga duniya wani sirri ke bullowa daga cikin ta kawai Allah kawai ya san shi duk abin da ta samu kan mako za ka ta kame littafi ta rike sannu sannu sannu sannu sannu ran da aka tashi za a taɓa san masu a tara tafi ne kafa in ku an daɗe da yawa ma za ka mai shi ka duba kwaltar da ake wannan kwaltar da ake a yi kwaltar nan a yi ta in ana yin ta za ka ce kai nan kan wane ƙasa ta faru. kama na haka rabu da faltar nan galiban ne ta fi cin wanda ba a biyu ya gare ta dare ko tudu ne za ka ta dare ta yi ni shari-shari da kasan ta fara ɗago kullowa da za ka samu ƙwayan masana kasa tsakiya sai ka ta tsoro to a kwana a tashi wannan faltar za ta masa to akwai sirri a cikin gaba fatuwari kulla kabihin minha duk inda aka zuba bola ana daina zuba bola shekara ɗaya shekara biyu sai dai ka dinga janunan bola ake zuba ko da da sauran barbashin baya koyi baya kawai ɗoyin ya kai. wata kharjo lahu kulle maliyin kafa na tsirarwa da mutum duk wani daddada daddada ka doyi mangoro ka dobi kanya ka dobi ɗinya mu dawar da itatuwan da ba ma ta sa su aka yi ba dubi tsada dubi menene ga sunan dai lahu kulla malihi wa min barakatiha annaha tasturu qaba'iha al-abdi tana rufe tsaman abubuwan muni na bawa idan kuna irin gidajen nan in eh, ku zauna a nan in kun yi shekara ɗaya ku koma can in kun yi shekara ɗaya ku koma can to inda kuka yi sharda a shekarar da kuka da, yayin da shaɗa take a wurin din nan ne cibiyar inda kuke jama amma shekara ɗaya ta yawa in ka je wurin sai ka ganka kuna zaune a kan sharda kuna gira wurin in akwai ina ina in akwai menene ma da sai ka ga an kuma duk ta ma shekaru ko haɗawa kai baka tunanin za ka je kasar da karanta duk ta cinye shi ta tace shi ta mene da jinsa ta yi tana tace karanta kuma an ta tace ba zuwa cinye shi ta ke wasa da lati ko da ba haya na bawa ba fa da lati badani ne ko da ce da sauran jikinsa wato warihi ta binne shi da ba a yadda gawan mutum ana kewaye wurin da rani nan wurin wani mutum ya mutu nan wurin wani mahaukaci ya mutu mai shiro shiro shiro damina ta zo menene ta zo sai ka zo ka san da mutumin nan ba mu ya narke wata dummuhu ta haɗe shi wata oyi ta rufe shi wata jilahu ta amahu ta hiddo masa da abincinsa وشرابه فهي أهمل شيء للأذى كفاك في دكا قومي أو كالقضمسة وعقوده بالنفع كم بالنفع فلا كان من التراب خير منه فهكذا نقوم بامي فوائد ده dama nake wannan ne hamzan ta ba da wa'a'udu a wa'a'awadahu kenan ko amma dai alil adha da bin naf'i kamar shi mai amfani amma dai a duba wurin nan fala kana min turabi bai kasance daga turbaya ba kuma kana min turabi khairun minhu babu abin da ya fi shi daga cikin ƙasa shi ne wurin da ya fi ko ina kyau inda ta haɗe ƙazamtar nan wa abada min al'ada wa aqrabu ila alkhair kafa kenan wal maqasudu dukka tara maganganun abinda ake so a cima wato kafa wata ni'ima ce saboda alherin yayi wa har ba san ni'iman da ba ba san ni'iman ba wal maqasudu annahu subhanahu ja'ala lana al ya halitta mana kasa kal jamal zaluli take kamar raƙumi horarre allazi kaifa ma yuqadu yanqalu duk inda aka ja shi zai bi wa hasanat ta'biri bi manakibiha aw kyawun ta'biri da yake manakibiha kaga man ka man ki da kaga ka fada ce mutum kuma yana tafiya akan kafadanta kafadanta an tariqiha wannan bi manakibiha an tariqiha wa fidajiha can wa hassara ta'aziru bi manakibiha da ainihin yake manakibiha madadin an tsaro tsiha wa fijajiha lima ta kaddama min wasiha bi kauniha zalulan sai ta aka ce mata kafada a daga ce to kasa mutum ne da za a ce mata kafadan ta ku yi ai an ce zalul zaluli shine horarre shine mai kama da ɗan adam وصفها بكونها ذلولا فالمشي عليها تفيها أكنت يطو على مناكبها sakawa yake akan kafadansa sai amma wannan kafadan da girma yake shigar da kafa inda inda inda ba kwarkwata ba kwarkwata ce yawo akan kafada wa ala shay'in abun da yafi tudu fiya ولهذا fassiratil manakib aka fassara wannan faɗa bil jabali ka manakibil insani kaman kafaɗar ɗan adam wayi a alihi falo suka ce wa zalika tambihun ala annal mashaya faɗakarwa ne akan cewar tafiya fi suhuliha aisau tafiya akan jigawanta su da wuya wanda yake inda kananan gajerun ciyayi suke na sabana suke ke masa ko abin da ɗin to nan ya fi daɗin tafiyar wa qala ta'ifa bal manakibi aljawanibi manakib ma'ana sa santa wan nawahi wa minhu manakibul insani dai ciki akwai kafadar dan adam ai sashen sani ne li jawanibihi wallazi ya zamaru abin da ke bayyana mana dai cewar ƙasa manaki a annal murada bil bi al'ali mana dai tuddanta wa hadal wajhu wannan fiska allazi yamshi alaihi alhayawan wanda dan adam ko mai rai ke yawo a kansa huwa al'ali kaga ai tudun ake yawo Barru. barru da baharu min ardi da al-wajhi al lahu banda wanda ya muqabala da shi gangare kenan fa inna sataha al-qurati doron duniya doron me yake da suna ƙwaryan ƙasar a alaha kenan wal mashayu ma ya sata satahiha tafiya na aukuwa ne akan shimfiɗanta wa hasanar ta'abira bilma na kimi lima kaddama, saboda abun da ya gabata min wasfiha bi ha dalu duk da dole yana da kafara sun ma'amarahun daga nan Allah ta'ala ya umarci mutane an na min shi, su ci wannan fa shine labas da labasu labas da gani haka da labas da labasu ba su ma da su da rawani wannan ya ajiye rawaninsa wannan ya sa kansa a kan ɗayan gammo ke nan wannan ya yi gammo ya ɗauki kan wancan to kaga ɗaya ma yana da gammo ya wani zai sake shi mai tsawa kan fatai ina nake وأمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه وند استجو خاش فيها أشكتا فضللها آه، لهم يسوق كيتا يصرف تيهورا ديتا دريس ووضعها أينه يتاكي ووضعها دتاكتا ko kuma wata ya take ainihin wafa ta kafi hasubulu ya fafa hanyoyi a cikin ta wattoro allati yamshu na fiha wa auda'a rizqahum ya sanya mata ya halitta mata arzikin arzikin su wa zakara hay'atal maskan ainihin ya kawo shirya wurin gidan ci zai da lil intifa'i don amfanuwa ainihin da abin lil intifa'i wa taqallubi fihi da kay ko mu a bil dhahabi wal maji'i wal aqali min ma'auda fiha da cin abubuwan da aka shirya a cikin da lil sakini ثم نبه بقوله yadda kuka gani din nan wa ilaihin nushu kuma wurin sa ake komawa can kowa zai je kai kansa ala anna fi hadal maskan a wannan wurin zaman nan gairu mustaqini na ba wurin zama ne ba eh, gare shi za a koma a shi dai mai riyadu na yi wa ko yace lokacin da masu hankali suka duba suka ga ba wurin rayuwa ne ba kafa ba mutum ba da ya cikin ta mutuwa yi saboda haka nan suka yi sai suka kaddara ta lujja teku ne to tun da dai ko ina halaka ne me zai tsira da mutane jirgi kamar yadda annabi nuhu ya tsira to menene jirgin shi jirgi na katakai ne mu tsoron na zai ce mu yanzu jirgin ayyuka za mu yi amfani da shi sai suka ɗauki salihal amali fiha sufuna salihal kyawawan ayyuka sai aka ce su ne jiragen da za su halakar da mutum ba su yadda da ita ba wurin zama ne ba duk wannan abin daɗin cikin ta ruɗu ne na gaske na can in ka ga mangoro mai kyan na can don kaga inabi mai kyan na kan in kaga doya mai kyan na can in kaga nama mai kyan na can wannan talla ne talla ne kada ka ce idan ɗan talla ya kawo ina tallan abubuwa galibin ma kyauta zai daga babu gashi nan kyauta ko da ke harkar dujan kyauta ne ma ya ka ce masa rahamaniya ce an ba kowa da kowa saboda in ka ɗanɗana daɗin nan ka nemi na gaske idan ka ɗanɗane wahalan ka guje da wahalan gaske ta can wahala na can daɗi na can wannan zai zama samfur kayan wa'azi ga daɗi kaza daɗi kaza daɗi garce ina wahala ne in ka dubi na can wahala nan wahala na ina ta can ya ta nan ka nan غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري دخلناه عابري سبيلي mun shigo shi ne don zaɓi wuce wala yi husinu eh, an na tafi zaho watana bai kamata mu ɗauki duniya wurin zama ba wa mustaqarran wuri da za mu tabbata wa inna ma lina linatazawwada minhu mun je ne don mai guzuri kowa ibi abin da zai masa amfani a lahira sai dai aka zo sai aka turo da manzo musamman da ni amfani kaza na da amfani kaza na illa kaza na illa eh hatta lokuta ba a hutawa a cikin cikinta hutu sai an je ka ita duniya daru amalin ne lahira shi ne daru jaza duk an mana bayani dalla-dalla ila dari karar eh, da ta da minhu ila dari karar fahuwa manzilu abore masauki ne da za a wuce zango ne da za a wuce ba zango ne da za a zauna ba wata duniya zango ce la mustaqarra huburi ba matabbatan murna ba ne ba duniya ba wurin walima ba ne ba duniya ba wurin fati ba ne ba walimar duk da bagalan sa ba su ka walima ce mu jama mu ko yanzu ta hakika muke neman mu walima hadda dinki walima hadda hadda la mustaqarra huburin idan ka haddace qur'ani shi ka na aka ce kai murna ka ci gaba da teku da za ka kawo hadisin umar amma asalin murna inda murna ce annabi ya yi murnan aihuwansa me ya yi haso ne to ai kai ban ka ga ya kamata asalin nan wa ma'abaru wa ma'abaru maketara ce inda za a biya ƙetare ne watsana eh, eh ina yake wa mamarrin ko la watsano wala wa mustaqarrun wala mustaqarrun ba wurin zama ne ba ba matabbaci ne ba فتضمنت الآية دلالة آية نن تتترو إشارة على ربوبيته subhanahu wa ta'ala aikata aikatan Allah duka wannan halittu ne su kun wanne zai da ya masa abincinsa abinci ma an masa abincinsa masara abinci so ita ma tana ci kuma an masa abincinta a nan cikin ƙasar ba wa hadaliyatihi wa ƙuduratihi wa hikimatihi wa latofihi kuma da بنعمه da nemomin Allah, wa من الله Wata والتحذير من الركون ila duniya da gargaɗi kada a karkata kada a saki jiki a duniya na ba wurin zama ne ba maruɗiya ce mai shagalarwa wacce kazuwa watsanan kada ba wuri ne da za a ɗauke ta wurin zama ba wa mustafarra bal nushri'u fiha sayra da gani annabi ku gidan gida ka hawa mu ne ba mai kyau ce ko gidan kirki bai yi ba bukka ce ba yan bukkoki ne ka gaba a miƙe kafa a cikin gidan Aisha na falla annabi na sallah ga Aisha a gabansa babu inda zai yi sujada sai ta ninke kafarsa. Dawwa hmm? da mu kuwa daga dubu ɗakuna. ba ma ɗaki da ruwa dan wannan ɗaki ne wancan ma ɗaki ne wannan ma ɗaki ne sau da kalan wulatu wata tsira bene amishi na abuna ballen ballantar nake nusfari o fi hasaira ila dari mutafitan gidan shi wa jannatihi فالله فيما ضمن هذه الآية آه Allah cikin abin da ya lamuni wa wannan aya fi wallahu wallahu dai kai fi ma dammana hadhihi al-aya abin da kunsa wannan aya min ma'rifati bi na sanin ba wa tauhidi wa tafkiri bi ni'amihi da tunatar da ni'imomin sa wal hasu wa ala sayri ilayhi wal istidadu lil qa'ili lil qa'ihi da tanadin faduwa da shi Wal wal والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه سنروى ainihin cewar Allah ya ɗauri hazihi da sai ninke wannan gidan wato kasuwan mai take da suna kasuwan duniya ta yi kama da duniya ko duk da duk kasuwanni ƙanana ba sun yi kama da duniya da safe ba kowa wannan ya zo wannan ya zo tsakiyar rana wajen la'asar a haɗu a yin nan haba yayin da rana ta faɗi ta tafi za ta faɗi wannan ya kwashe nashi wannan ya kwashe nashi wannan hau jakin sai haka wannan yi mene ne haka wannan yi nausa da kafarsa wannan yi mene ne sai ka kasuwa tana tsara-tsara tana tsara-tsara kafin dare sai ta koma wani ɗan suki ta kasuwa duniya ma a buga rumfa a yi mene ne Kaba an ce wai ma akwai wasu wanda suka kafin tocin fasa kasuwan da ba suke suna zuwa haka ce aka kawo shi zai kwance dandana a iballe wannan iballe wannan kafin aji masu fili نعم والهفت على الطير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه ɗari هذه الدار ka allam kun za ta zama kamar ba yi ta ba wa annahu yuhyi ahlaha ba'da ma hu zai raya halittun yan duniyan nan bayan ya kashe su wa ilaihi nushur sai dai da nan cikin fawaidu na na ga haka ba mu haƙwar wannan bare shi gobe ya yi tsawo eh shi da yau bakwai uku ɗaya eh to ko za ka zauje lafi ba an huta da tambaya mutane suna ta complain ɗin tambayoyi ba a jin tambaya Right. baya aljihu ina na kada kada yawa kai yi kafa aljihu na to alhamdulillah mutum ya tafi eh, matarsa cikin fushi ta uku ta zaku ta zaku dama baka ji ana yawo ana cewa karfa waje ne wanda ke danne zuciyarsa wanda yake ba mai karfi ne ba mai kada mutane ya dauki wannan ya fiyata da kafa ya dauki wancan ya fiyata da kafa ta karfa wanda ne yake mallaka ransa in ta taso saboda karanta riga ta sako babu wanda zai ce sai ba a'a yi sadakan rago a'a zai a tara malamai su zo su gyara a tarkata musu abin da za a tarkata yan kubban su su faɗa su tafi sai dai su bata sake uku da kalma ɗaya ya tabbata kuma da wannan ake amsa fatawa a arewacin najeriya muna cewa musulman najeriya akwai wasu ne suke suna cewa sai ba fa wannan arewa ne kadai mu ne musulmi su ba su yadda masu su haɗe da ba to na wata fitina su ne amma dai da wannan ake wata take uku da kalma ɗaya ya tabbata ka sai a ce a ah, to ai an ce zamanin annabi zamanin waye waye waye mutu waye tashi shi ke da a ce masa to aukara da irin wannan ilimin to ai yanzu inda irin wannan ilimin ne a kotu ne ake yin su idan littafi aka taso ana karatu da wannan ilimin a ciki za a karanta da mutane shi ko sai ya gane to amma tun da wannan ya zo da tangarda ya zo da menene ya zo da menene an ji sai a je kotu alƙali inda an tsare amana ba a sa wanda bai tsari ba shi ne wanda zai je ya bincika ya duba ya duba ya kalli maslaha in za ta masalihul mursala in zai yi in ku ya duba tsabar ganganci ne tsabar wane ne kawai eh, shi wanda ya ta da ai alƙalin ne hakimi ne halifa ne ya zartar da shi uku tun da isgilanci ake yi mutum zai cewa matarsa nawa ne kake da aka hana uku aka hana ku to na sake yake dubu na sake yake dubu to dubu to ba komai sai a ɗaibe uku yanzu a dubun nan an ɗaibe uku an bar maka ɗari tara da tasa'in da bakwai wannan ka je wajen Allah zai maka hisabi in da ne ya baka shi in zunubi ne ko wancan amma mu a duniya ya ce mai amfani da uku ukun za a duba shi ke ne zama ta'aziri saboda kanan wannan eh, shi ne aula bihi wannan ce ya yi saboda an ce za a iya gyarawa wannan ya ce to ba a gyarawa in kana maganan wancan hadisi bulugul marami waye waye waye ka je ka ga menene ka karanta igafatul lafat da mu ma mun karanta ta yanzu sai ka je kotu alƙali ne don yanzu ina iya tabbatar da kana da kana da gaskiya wani ya tabbatar da baka da gaskiya cikin mu duk ba mai shari'a fatawa ce to ka ko fatawa ba ta karewa idan ka je fatawar ya halatta kana nan sai ka je wasu su ce ina aiki na kuke yi ka ga hankalin gaba da kwanta ba amma in ka je kotu suka duba suka duba suka je suka dawo a haba suka yanke hukunci ta faso kaga za a shigar da shari'a shi ke nan kuwa babu yadda za a yi ta dawo in suka ce ba ta tsaku ba za a ce kaza to shi ke nan ta zauna tun da an riga an yanke shari'a amma shi malami fatawa gare shi kuma ga abin da ake fatawa kai wanda ya sake ma ta cikin fushi ya sake uku ta saku ta saku ta saku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 وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين